بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام عليكم wato mai magana shine Suleiman Abdulkarim shugaba na kungiyar wato na santa ko in ce cibiya na Sauta Sakina Holistic Healing cibiya ce wanda yake ta shahara wajen duba marasa lafiya da ba su magungunan da suka dace musamman cutukan da aka yi ta fama da su ba a gane me yake damun mutum ba wato a wannan bidiyo ɗin ina so in yi bayani akan cuta da ta zama ruwan dare kuma wasu daga cikin ta sun yi shekara da shekaru ba su warke ba wato abin da a wajena zan ce ciwon ciki duk da yake za a karkasa shi kashi-kashi ne amma galibi ana cewa ulcer ne wannan ba haka yake ba ne akwai kuskure a cikin wannan wato fahimta ɗin. don idan muka ce ciki misali tun daga nan haka haka haka har nan duk mu a hausa muna ce mishi ciki ne to a nan ƙirji misali kusa da ƙirji ciki can sama kusa da ƙirji na yi bidiyo a kan shi ina ganin na ɗora shi a youtube wajen aka je saki na holistic healing aka yi tafin insha Allah za a ga wannan bidiyon da na yi shi nan cututtuka abubuwa ne da dama suke haifar da irin zafi a nan wajen daga ciki akwai low blood pressure akwai high blood pressure akwai matsala na gastritis da kuma matsala na ulcer ɗin to saboda haka ba duk ciwo da yake faruwa a ciki ne ake ce mishi ulcer ba tare da cewa akwai ulcer ɗin saboda ulcer ɗin za mu iya kasa su zuwa peptic ulcer stomach ulcer duodenal ulcer to menene ma a cikin nan da suke faruwa da suke yin ciwo na farko idan aka wuce esophagus idan wato duka dai cuta ne na da ya shafi jihazul hadmi wato digestive system idan mutum ya ci abinci ya sa shi aka tattauna zai wuce ta na makogaro biyu ta cikin esophagus wato bututun da abinci yake zuwa sai ya zo ciki idan ya zo ciki to a nan digestion yake taking place bi ma'ana narkewan abinci daga narkewan abincin sai a tura su ƙananan hanji to tsakanin eh, ciki da ƙaramin hanji misali ana ce mai duodenum da turanci to idan aka sa abincin in abincin ya je cikin ƙananan hanji sai a yi absorption da assimilation wato abin da cikin jikin mutum yake bukata a nan za a ciccire su cikin abincin da aka narka sai a tura ma hanta saboda a markaɗe shi a cikin jini sannan sauran kuma sai a tura ma babban hanji da ake ce ma large intestine a da turanci kenan daga nan shi kuma sai ya tura ma rectum wato rectum shine wani kamar bututu da ake ajiye kashi idan lokacin da ya isa ya kamata a fitar da shi sai aika sako kwakwalwa shi kenan sai mutum ya je bayan gida to saboda haka ba duk ciwon da yake faruwa a ciki shine ake ce ma ulcer ba idan ta nan sama saman ne to galibi ko dai cikin ne akwai misali stomach ulcer cikin wato ulcer din gyamban cikin da yake gama ciki da yake stomach kenan a turanci ko kuma duodenum mahaɗa na wato ciki da ƙananan hanji small intestine shi ma yana samun ciwo ko kuma ciwo na gastritis ciwo ne shi ma na stomach amma ba ulcer ba ne sannan idan aka je cikin wato ƙananan hanji ɗin misali akwai ciwon da ake ce mai enteritis wato enteritis shine inflammation na ƙananan 'yan hanjin wasu wato eh, small intestine din, al'am'a a daƙiƙa wato ƙananan hanji yana ka ce inflammation wato iltihab kenan da larabci ko dai waje ya ringa ja yana zafi ko kumburi to akan samu wannan ciwon mutane da yawa suna fama da shi wai sai a ce ulcer ba kuma ulcer din bane shi yasa muke wannan bidiyo din saboda kai mai harkan jinya kai ma ka karu sannan kuma kai mare lafiyan ka gane menene yake damun ka idan ka dade kana ta ba kana shan magani da sunan wai ulcer kuma ba ka kiwon wallahi ba ulcer ba ce a samu proper diagnosis aka ce sanin cuta rabin magani daga cikin abin da yake wahalar da harkar lafiya a Najeriya shine lack of professionalism wato rashin mai da hankali a kware a samu jajircewa cikin harka. to saboda haka in dai nan tsakiyar tsakiyar nan ne to za mu iya cewa ƙananan hanji ne suke da damuwa idan kuma ta nan gefe gefe ne amma ba can ƙurya ba to za mu haka babban hanji ne akwai ciwon da ake ce mai sigmoditis, yana kama ƙana manyan hanji to shi ma kamar yadda aka saba dai sai a ce ulcer sannan kuma in cikin ne ya zo daga nan gefe-gefe don mutane da yawa sai su ji asibiti sai a ce wato gefe da ko gefe ɗaya ko gefe biyu duka ɗin in aka je yana waiwayi ko yana ƙaiƙayi ko yana zafi musamman in ba a sha ruwa ba to a ciki ne amma matsala ce ta ƙoda tunda a gefe-gefe ne sannan idan aka gangaro nan wajen mara ƙasan mara shi ma yana ciwo to akwai ababe da dama da suke iya sabbaba shi ko dai ƙila akwai matsala na wato misali hanta ko matsala na wato wannan blada wato mafitsara kenan jakan da take tara fitsari to duk wannan matsala ne wanda yake duk kun ga a ciki yake faruwa amma kuma galibi sai a ce olsa na yi tashan magani na tashan magani amma ban warke ba to ƙarƙashin haka nan wannan bidiyon mun yi shi saboda mu ilmantar da mutane abin da yake faruwa dan daga cikin dalilan da yasa ba a iya samun waraka mai ɗaurewa to shine mas'ala na rashin gane mai ke damu mare lafiya alhamdulillah muna ma Allah godiya tsawon lokaci da kamfa maganin ma da muka fi badawa shine abin da ya shafi ciki musamman ulcer din to alhamdulillah yanzu ci gaban da muka samu kasance muna bincike wato na zamani kuma muna amfani da na'ura na zamani don gano cututtukan da suke damun mutane to muka gane cewa akwai ulcer din galibi mutane akan samu da ulcer din da sauran cututtukan da yake damun ciki to yanzu menene mafita a gare ka ka daɗe shekara da shekaru kana fama da matsala wanda ake tsammanin kila ulcer ce kawai abin da ya kamata ka yi sai ka kira mu a namban wayan nan 345 08034599766 6666 domin neman ƙarin bayani a kira mu kai tsaye ko kuma ya mana chatin Allah ya ba mu lafiya da abin da lafiyan da za ta ci sannan saboda cikin mutum ya zauna lafiya tunda mun ce jihazul hadmi ne yake da matsala wato minjibiri na narkewan abinci digestive system to menene za ka yi ka zauna lafiya daga ciki kai avoiding din cin abin da yake soyayye wanda musamman da aka soya shi ya soyu sosai din nan bai da nagarta a cikin mutum yana haifar da rauni da ciwo a cikin mutum sannan abin da ya shafi irin duk wani abu da yake cikin sachet komi ba za mu baci suna ba duk wani abu da yake cikin sachet ka kiyaye shi yawan maiko ka kiyaye shi yawan abu mai maiko ka kiyaye shi sannan kuma yawan shan ruwan sanyi ai cikin mutum jikin mutum wato in aka taba cikin za a ji ko dabba ne aka yanka ta za ka ji dumi ne wato lokaci wajen yana buƙatan zafi ne ba sanyi ba kenan in kana narka masa ruwan sanyi kana kawo masa matsala ne a kiyaye saboda jikinmu kamar yadda zo Chinese medicine akwai muna buƙatan yin anyan zafi da sanyi kowanne in yayi yawa jikin mutum illa yake haifarwa kuma Allah ya ce mana min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun komi da opposite din shi aka kini kini da kinin sa aka wato halatta masa muna buƙatar zafi muna buƙatar sanyi a jikinmu wanda ya yi yawa damuwa ne to daga cikin abin da yake haifar da matsala yake obstruction yake kawo matsala ga ciki shine ruwan sanyi sannan kuma daga cikin abin da mutum zai yi ya zauna lafiya ya ringa cin balanced diet duk abin da zai ce zama na asali ne wanda ba a yi processing din shi a kamfani ba wanda kuma ba a canza yanayin shi ba aka sa mishi chemical da sauran haka idan mutum yana haka insha Allah zai zauna lafiya sannan kuma a yawaita shan shayi na na'ana'a shayi na cinnamon shayi na wato jinja da tafarnuwa duk shayi ne wanda za su taimaka ma jikin wato ya kasance ana samun nagarta ana samun jin daɗi sannan ana samun wato wato cikin yana aiki yadda ya kamata amma idan ya kasance ba a ciki ana samun abin da bai bukata kuma wanda yake bukata ba a sa tabbas cuta za ta kama shi to saboda haka sai a kokari a kiyaye sannan a dinga shan ruwa sosai shan ruwa yana taimaka ma digestion ka ci abinci baka sha ruwa ba akwai matsala wani sai musamman lokacin da muke ciki na damuna wanda yake akwai damshi damshi wato dampness jikin bai bukata sai ji kaman bai bukatar ruwa a kana bukata ko ko a cikin wannan yanayi ne ka sha yana taimaka ma koda sannan kuma zai taimaka ma wajen narkewan abinci abin da na manta yin bayani daga cikin abin da yake haifar da ciwo a cikin ciki akwai matsala na typhoid shi ma yana yana iya sa ciwon ciki sannan kuma akwai matsala ma na ko gallbladder yana kawo tenderness wato wajen ya ƙarfi wato wato abdomen lower abdomen ciki ta ƙasa kenan yana yin ƙarfi da sauran saka wato karatun da faɗi amma yanzu kawai na generally na ɗauki abin da ya shafi matsala na ciki ne ne bayanin in dai nan ne to gaskiya sai a hari koda idan nan ne kuma sai a tanan ciki ko kuma mahaɗan ciki idan tsakiya tsakiya ne haka to ƙananan hanji ne idan kuma misali ta nan gefe haka ne gefe haka gefe haka to za a iya tunanin manyan hanji Allah kare mu da lafiya har ila yau dai ka manta za a iya tuntuɓar mu a 08034599766 ko kuma a je shafin mu na Facebook a Sauti Sakina Holistic Healing ko SS Holistic Healing ko kuma channel ɗinmu da yake YouTube wato sauti sakina holistic healing saboda ƙara samun videos da bayanai da muka yi akan kiwon lafiya don uwanku a musulunci Suleiman Abdulkarim assalamu alaikum